Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna faranjoji wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Bayan gama wayar nasu ne mamaki take cika Anti DJ don jin sabbin kalaman da Joseph yau ke furtawa gare ta. amma sai ta danganta hakan da yawan zaman da yake yi a cikin musulmai hausawa don akasarin kirista ɗin arewa da wuya ka iya bambanta su da musulmai saboda akidojinsu duk kusan irin na hausawa ne ita al'adar hausa na islama ce daga haka kawai sai ta basarwa ta kawo komai a ranta ba kamar da joseph ɗin Yau Monday ya fito da shirin zuwa gurin aiki su inda suke sanya bunƙasa musu. Mutum na farko da ya fara kiran Joseph shine Alhaji Sabo, Tun yadda Joseph ya mai salama ya sa shi saurin cewa Joseph nake magana da shi please. Amma sai Joseph ɗin ya ce mai Yusuf dai ko? Mamakin abin Joseph ɗin ya ce Alhaji ke yi cikin ba'a ya ce mai ato da yake ku a wurinku Joseph da Yusuf guda ne ba? Alhaji da ni da kai yanzu duk guda ne. Da ni da kai dukkaninmu guda ne ga cewar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Me kake nufin faɗa min ne wai? Maganar gaskiya Alhaji shine na yi shahada nima cikin yardar Ubangiji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya ce har sau uku, yana mai faɗar alhamdulillahi, alhamdulillahi na yi maka murna ɗan uwa, barka da shigowa cikin wannan hasken. Alhaji Sabo bai ɓata lokaci bai ya shigo Abuja gurin Yusuf. Wannan zuwan na Alhaji Sabo ta wa Yusuf daɗi sosai, don ya kai shi gurin manyan malamai na addini sun ƙara haska mai haske ga abubuwa. Sun yi mamakin yadda cikin ɗan lokaci kaɗan har ya ce wasu abubuwa masu amfani sosai daga addini. Kebi ya dawo daga weekend ɗin da suka tafi gida, na haka kai tsaye suka wuce gidan Joseph don su gana da shi a rikicin da ya taso ma ma'aikatar su Jibrin. Tun daga kofar da zai sada ka da cikin falon zaka ji karatun Alkur'ani mai girma na tashi cikin muryar wani matashi mai zaƙin murya. Wani irin kallon mamaki suka wa junansa a lokaci guda. Chuck Tiburin ya tsaya don a ganin shi ba gidan shi ba ne suka zo, watakila sun yi batan kai ne. Kebi ne kundin balar shiga cikin gidan kai tsaye, daidai lokacin da yake ruku a cikin raka ta biyu. Numfashinsu ne ya tsaya cak, kamar a mafarki suke ganin abin, don san ba su taɓa tsammanin hakan ba. A lokaci guda suka kalli junansu, ta da ƙara matsawa kusa da inda yake kai goshin shi a ƙasa yana sujjada. Cikin mamaki suka kara sakab da shi suna mai wani irin kallo. Yusuf ɗin ne dai ya sallame sallar shi yana mai ɗaga hannu yana addu'a. Har ƙasa inda yake zaune suka durkusa suna mai kallon shi a cikin mamaki. Yana shakafawa ga baki ɗayansu suka rungumo shi zuwa jikinsu. Kowansu sai hawaye yake fitarwa don murna. Shi ko Yusuf ya rasa ko kukan me yake yi daga ciki. Bayan sun samu nutsuwa ne suka buƙaci don jin sanadin wannan abin. bai ɓoye musu sanadin shigar shi ba da dalilan da ya sa har ya sha'awar shiga wannan aƙidar ta Islama. Shiru suka yi na ɗan lokaci guda jin yadda kafaki ɗayansu suka yi hamdala. Jibrin ya ce, Masha Allah, irin musuluntar da ake son irin musuluntar da ake so Allah ya baka. Ba don wani bukata ba, ba don mace ba, sannan ba don yin suna ko kwaɗayin wani abu ba. Gaskiya mun gode ma Allah da ya baka dama da ikon shigowa cikin musulunci. Allah Ubangiji ya baka ikon bauta mishi a cikin tsarkakakkiyar zuciya. Suka amsa da faɗin amin gaba ɗayansa a lokaci guda. Jibrin ne ya ce Old ya sani kuwa a cewar mahaifin Yusuf, mahaifin Yusuf ɗin. Yusuf ya ɗan gyara zaman shi ya sa kanshi saman kujera mafi kusa da shi. Sai da ya nisa sannan ya ce na san za mu kwasa da shi sosai, amma dai insha Allah ba matsala Allah zai kawo sauƙin abin. Nan dai suka yi ta hirarsu cikin jin daɗi da annishuwa. Wannan zancen kamar an harba bindiga a kasuwa ne, dan nan da nan labari ya cika kwantagora cewa Joseph ya musulunta. Wasu na cewa ƙarya ne, wasu na cewa ayakan zai iya yiwa idan sun yi la'akari da irin halin shi. Abu kamar yaƙi a gidansu Joseph ɗin, don mahaifin shi kamar mahaukaci ya koma da ya samu labari. San bai yarda ba kiran Joseph ɗin ya yi a waya, Mr. Emma tare da sauran abokanan shi. zaune an sa waya a hansfuri ana jiran a ji joseph ɗin abin da zai ce kamar ba zai ɗauki wayar ba don ya san akan maganar da za a yi masa sai dai ya daure ya ɗauka muryar ɗan nashi ya ji normal sai da ya ɗan girgiza sai da ya ɗan girgiza kaɗan joseph yes dad ya karba mai kamar yadda ya saba amsawa idan ya kira shi i want to know the truth of what we had here about you baba what going on there now Nan baban nashi ke faɗa mai cikin faɗa cewa ya raba shi yawo da yaran Hausawa ga irin disgracing ɗin da suka ja mai. Faɗa sosai baban ya kama mai su kuma sauran mutanen suka dake gurin sai cewa suke sai suke cewa suke eya eya. We hear the truth now, we hear the truth. Wani iska mai zafi ya furzata da shafukan shi zuwa ƙasan wuyan shi. abubuwa da dama yake sakawa a ran shi game da maganar mahaifin nashi bai kai ga mafita ba ya tashi zuwa yi har lokacin sallah ya yi ɗan lokacin da ya ga ya gabato mai can wani unguwa mai nisa yake zuwa yin sallah tare da mutane tun lokacin da ya ji cewa yin sallah a cikin jam'i ya fulada anti dj ranar da mai gidanta ya bugo mata yana faɗa mata jin maganar ta kamar a mafarki a lokacin Wani irin ihun murna ta tana cewa alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode ma. Joseph ya musulunta. Maryam wacce ta kawo ƙofar falo ta ja ta yi tsaye musulunta fa ta kika ce. Wannan gumin arnan ne da ya yi nisa kuwa, subhanallahi Maryam, bari mana, musulmi ne fa yanzu shi ma. Abu kamar wasa magana ta fara zagaye gari cewa Joseph ya musulunta. Duk inda ɗan ibe yake cikin garin Kwantagora da kewaye, hankalinsu ya tashi sosai. Don su a gare su wannan mugun labari ne, dan in suna son mutuwar su to suna son jin irin wannan labarin. Hankalin 'yan church ɗin su Joseph ya matuƙar tashi sosai, mitin suka haɗa duk wani elder da ke a church ɗin ya halarci wannan taron. Ba tare da sanin Mr. Emma ba, wanda san bai bai yarda da cewa ɗanshi zai iya wannan abun ba saboda su kaf tarihin ba su da 'yan uwa musulmai balle a ce ɗan shi ya shiga islama Sun wakilta wasu daga cikinsu ta za su tafi har gurin Joseph ɗin su same shi face to face su ji ta bakin shi. sai dai sun sha bamban da joseph ɗin don yau ya bar abuja zuwa lagos gurin kakar shi sun yi ƙoƙarin binciken gurin mai gidan shi amma ba su gane komai ba don haka suka dawo sun yi ƙoƙarin bincike gurin mai gadin shi amma ba su gane komai ba don haka suka dawo da ɓacin rai a ransu shi ko yusuf ya isa lagos lafiya da yake tafiyar jirgi ne barci ya sosai bayan isar shi sai misalin sha biyu da rabi ya farka inda ya shiga bayi ya wanka tare da ɗaro alwala don sallar azuwar. Ki ɗin motar shi ya ɗauka zuwa wani masallaci da ke cikin unguwar nasu. Tare da shi aka gabatar da sallar azahar na wannan ranar. Ibrahim wanda sai yamma yake dawowa daga gurin koyon kwamfutar da yake zuwa. Ya dawo cike da murnar ganin Joseph da ya zo gari, don ya san cewa ganin shi alheri ne babba. Amma sai ya ji Joseph cikin yaren Ibe yana ce mai ya tashi su tafi masallaci kada su rasa jam'i. Kamar a mafarki ya ji zancen Joseph ɗin don bai taɓa tsammanin haka ba daga gare shi. Da shi ake jami Ibrahim wanda duk imani da mamaki ya kashe shi, sai dai ya kasa tambaya don bai san ta ina zai ɓullo mai ba. Yusuf na gama addu'a da ya ɗaga hannuwan shi biyu sama yana roƙo tun bayan sallar mai sallar tasu. Ya safa a fuskar shi da gangan jikin shi baki ɗaya, sai a lokacin ya ɗan waiko inda Ibrahim ya mutuwar zaune. Hannu ya mika mai tamkar yadda suna ta tanadar wa musulmai yau ɗan uwan shi musulmi. A lokacin ne ya miƙe tare da jawo Ibrahim suka fito daga cikin masallacin. Cikin wani irin murya mai kama da wanda kasala ta kama ya fara magana Ibrahim ka taya ni gode ma Ubangiji na. Da ya nufe ni da bani ikon gane gaskiya. Ibrahim bai san lokacin da ya rungume Yusuf ba zuwa jikinsa sai shekar kuka ya fara. Bayan shi Yusuf ya ɗan fara bubbugawa shi ma yana ɗan fidda kwalla masu zafi a idon shi. Murna ya kamata ka yi min Ibrahim ba kuka ba. A wannan lokacin, Ibrahim cikin dasasshiyar murya irin ta mai kuka ya ce mai dad, dad ya sani kuwa, murmushi mai ɗaci Yusuf ya wanda bai kai ciki ba ya ce bai sani ba tukun. Ya yi ‘yar ajiyar zuciya ya ce amma zai sani sun insha Allah. Ibrahim, zan tafi da kaina in tankari mahaifina da zancen. Daidai na san hakan zai shafi rayuwar shi ta fanni daban-daban amma hakan ba zai sa in daina abin da ne ya yi ba don kaina. musulunta ta musulunta ta ba ta je ka na yi ka bace ibrahim na yi ta ne don ra'ayin kaina da ganin dacewar hakan yanzu ma na fara zurfafa a cikinta har sai ranar da na ji cewa ban da sauran numfashi a duniya don haka na shirya tunkarar duk wani ƙalubalen da zan samu da yin hakan Ƙara rungume shi Ibrahim ɗin yayi yana mai cewa masha Allah, Allah mun gode maka, Ubangiji Allah ka ƙara wa Annabi! daraja da ɗaukaka. Yusuf ɗin ya karɓa da faɗin amin tare da kama Ibrahim ɗin don su shiga gida. Sai da yawa Ibrahim ka shedin faɗa masu mama, ya ce sai ya fara faɗa wa mahaifin shi tukun. Ibrahim ya ce ina mai baka goyon baya broda har zuwa lokacin da za su gane gaskiyarka akan hakan. Ibrahim ya matse hawayen da ya ci mai ido ya ɗan kalli Yusuf ya ce komai uquba ko tsanani broda kada ka bar addininka. Babana ya daɗe yana maka fatan kasancewa a kan sai gashi wa Allah ya karɓa masa addu'arsu a cikin sauƙi. Ka yi irin musulantar da ake fatan yin shi domin Allah ba don ra'ayin wani abu ba. Bayan sai shiga cikin gida ne mama ciwo ma da har yanzu ba ta ƙaunar ganin Ibrahim a tare da su. Ta mai wani irin kallo na kai ɗin waye saboda lokacin da Yusuf baya gari san baya shiga gidan saboda ita. A tare suka ci abinci shi da Ibrahim ranar Ibrahim wanda bai damu da yadda mama Ijo make mai ba. Bayan kwana biyu, Yusuf ya shirya musu tafiya gaba ɗayansu zuwa Nijar, zuwa Niger State. Tun safe sai zuwa magariba suka isa cikin garin a gaggauta Joseph ya aje su mama ya ce musu zai kai Ibrahim gida ya dawo. A lokacin Mr. Emma yana kofar gidan shi kamar yadda dattijan Arewa ke zama a kofar gidajensu. Ganin Joseph din ya sa shi jin sanyi a ran shi don ya san cewa zai wanke zargin da 'yan church ɗin suke mai. A masallacin unguwar kiɗi ina gidan inda gidan Abdulsamad yake nan suke sallarsa a tare da mutane. Murna gurin Abdulsamad bai ko misaltuwa, ya ma Yusuf nasiha akan yadda zai tunkari mahaifin shi akan zancen. Da murna sosai mahaifin nashi tare da ‘yan uwan shi suka tare shi. Sai murna suke yi da zuwan shi fiye da yadda ma kullum da yake zuwa suke yi. Sun ci abinci kamar yadda aka saba sun ɗan fara da can mahaifin shi ya ko zancen. Musulunta da ake cewa ya yi a gari inda har mutane sun fara yi mai wani kallo. Joseph ya ɗan sunkuyar da kanshi kasa a hankali sai ya ɗago suka ido biyu da mahaifin nashi. Yusuf ya ce a hankali, It's true dad, I'm now Muslim. Cike da mamaki mahaifin naci da mama suka yi ƙoƙarin hana baki gurin tambayar abin da suka ji kamar ya ce, Yusuf ya ɗan yi shiru can ya ce a mai Muslim now. Cikin wani irin fashi mahaifin shi ke magana a cikin harshen ibo mafarki kake yi Joseph koko wasa, idan har hakan idan har hakan ne maza ka daina, dan ba na son irin hakan. Baba, ba wasa a cikin zance na sam, gaskiya na faɗa, ba na cikin addininku yanzu. Wani irin ihu mama ciwo ta saki wanda ya kama da ihun mutuwa. Mr. Emma wanda ya suma a zaune. Bai ma san inda yake ba a lokacin sai Yusuf ɗin ne ya ɗan kula. Ya kanshi yana girgizawa a hankali yana mai kiran sunan shi. Zuba mai ruwan sanyi ya ɗan farfaɗo. Duk da a cikin dare ne suke wannan abin bai hana wasu makwabta jin hayaniyarsu ba. Abokin Mr. Imani ya shigo lokacin dantin cewa Joseph ya shigo gari saboda shi ma a matsaye yake da ya ji gaskiya, don yi wa mutanensu sharhi. Don yi wa mutanensu sharhi, John ya yi matuƙar kiɗimewa don ganin irin yadda abokin shi yake zaune Jacob, sai wani abu yake yi kamar kaza ta sha ruwa. Mama Chioma, wacce tsananin rudewa ya sa ta faduwa ƙasa tana ta rusa ihu da shure-shure, tana da zabgar gwaranci cikin su na Ibo duk a kiɗima take wannan sambatin. Yusuf wanda a halin yanzu ya mike daga tsugunan da ya yi a gaban mahaifinshi, wanda shi da kanshi Mr. Eman bayan ya farfaɗo ya Yusuf ɗin hannu alamar ya janye daga gurin shi, kenan baya son ganin shi a gaban shi? Yusuf wanda zuciyar shi ta riga ta ƙeƙashe baya jin ash. Ya mike tsaye ba tare da ya tsaya ko ban haƙuri ba, ya kama hanyar zuwa ɗakin shi. Hey, stop! Stop there, Mr. Man, don't enter my house, please. Yusuf ya yi tsaye kamar mai tunani na ɗan wani lokaci sai kuma ya juya kawai ya hanyar fita waje. Cikin wani ƙara mama ciwo mata miƙe tsaye ta je ta ja gaban shi tana mai tare shi da hannu. Kada ka tafi my son idan ka tafi za su ƙara ka su cutar da kai da addinin su Mahaifin shi ya ce mata ta bar shi ya tafi da yana ganin kamar cewa suna son shi ne don Allah ba don kuɗin shi suke son shi su yi amfani da shi ba. Yusuf Joseph ya ɗanɗako kai ya kalli mahaifin kamar wanda zai yi magana sai kuma ya fasa. Ganin irin kukan da mama ke yi ya sace juyawa zuwa cikin gidan nasu. Mr. Emma wanda bai ƙara yunƙurin korar ɗan nashi ba, wanda a shirye yake da ya bar gidan tun da shigar shi ɗakin shi sai ya ji duk tausayin mahaifin nashi da kakan da kakar tashi. har ma da ‘yan shi da ke ta faman kuka cikin tashin hankali amma sai dai ina ya yi nisa ko a cikin islaman baya jin kira zama yana musu fatan Allah ya sa su gane gaskiya su dawo hanyar gaskiya sai cikin dare sosai barci ya ɗauke shi ko shi ma sama-sama to masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin